shi na cikin ma bihi hajatu masad shi na cikin abin da bukata ta riko lalle hakika dole na sai an samu wada malik saboda shi kuma in an ka samu wada malik cikin ne za a sanin watan hadisai na sahabbai za a sanin hadisai mawqufai a san hadisai ko mursalai a san hadisai ko wata mu'dalatu balagatu malikin balagani an abi huraira balagani annan nabi sallallahu alaihi wasallama balagatu malikin su kuma guda 40 da kusan ko huduna ko 41 to shi kuma abin hani sanin ainihin shi a muwadda malik za ka san hadisai ingantattu ciki sannan za ka san ara'u na maluma daban-daban za ka san ra'ayin maluma inda ya kasance aka kawo hadisi bayan ya kawo hadisi sai shi kasance shi kawo ma hadisi mai kofi shi ta ma da shi bayan ya kawo shi kawo ma hadisi makaru'i kuma shi ta ma da shi duk shi karfafa ma hadisin ce ne wanda kasance marfu'i ne in kuma ya kasance matsala ba ta da hadisi marfu'i shi kawo ma hadisi mai kofi shi kawo kofi shi kawo kofi shi kawo kofi shi kawo ma ta ga wannan matsala din in kuma ya kasance hadisi shi na da iskali bayan ya kawo hadisin nan sai shi kawo mazahibul ulama ga wannan hadisi ga wada abubakar ya riko ga wada umar ya riko ga wada usman ya riko ga wada aliyu ya riko sai shi kawo makaulukan maluma har shi kai ga su inu musayibi gare shi in ya kare sannan shi kawo ra'ayi ne sannan shi kawo kuma amalu ahlul madinati duk cikin dai wannan littafi nashi to shi nace ya lemo a dai wa fil masanidi idan mun hakoma ko ga musnadai akwai musnadi na Ahmadu na Hanbalin akwai musnadi na wannan akwai musnadi na wannan musnadi na Ahmadu na Hanbalin akwai musnadi na wannan abu na wannan Abu Dawud a Dayalisi ya yi musnadi an ci nashi shi da ya sanya mishi hadisi dubu arba'in dubu arba'in a cikin hadisi na wannan da dinin abu dawud a dayalisi an ce kuma duka kai ne suke ya saba in ya zo na gaba ɗaya ya zubo su ɗaya bayan ɗaya Sardar bai ta kadimi bai tahiri abu dawud a dayalisi ba sajistani ba shi ma sajistani haka yake shi kusan dubu na shi kusan shi ma dubu arba'in na ko kuma dubu ina jin ko dubu tamanin Na shi kusan dubu tamanin na kuma duka kai ne suke ya saba in ya zauna gaba ɗaya duk abin da aka bukata shi zubo shi na zubowa ba shi ba an ce ko tsani haka yake wata ana ya zo kai na karantar da hadisi shi na karantar da hadisi an ka ce a ah, wai nan abu dawud kuma sai da littahi sai da littahi ya karanta hadisi dubu arba'in da kai <laughs> ɗayan manya kenan <laughs> wai alalin sannan kuma in ya ƙari da wannan shi koma ga abin da bukata ta riƙa mi bukata ta riƙa ilalin illoli na hadisi mi asu musannafati ahmadin akwai watan littafan da ahmadu na hambalin ya rubuta akan illar hadisi to watan magana akan illa hadisi ba kowane malami ka yi magana akan illa hadisi ba sai irinsu abu zuwa atar razi irinsu abu hatimi a razi dana abu zuwa atar razi ya da tahi wanda sanya mishi illar hadisi shi ko duk gaba ɗaya hadisan da adda illa zai gamewa gaba ɗaya shi mal tahi akan su an ce babu wanda fara kare wannan rubutu ɗin sai dai ku fara bai wa ya cika shi na yi umma bihal hajjatu masafar ta ƙiko wa ma bihil hajatu masayyataki yantaki ma bihil hajatu masad duk da abin da bukata ta rika ba sai waɗanga ba irin su irin su musannafu na ibnu abi shayba da irin su wannan da irin wannan ibnu huzaima da sauran dai wanda kasance sun rubutu akan hadisi kuma kowane su kwararre na akan abin da rubuta irin su irin su wannan ibnu hibban al-bisti wanda ya al taqasim wal anwa'u duk dai ire-iren su ya kamata in bukata ta kama sai ta rika na nemo wajibi na a nemo adiba dan akwai yanzu zaka samu cikin da baka samu cikin wani kamar yanzu ka ga shi al-alma wa taqasimu na wannan ibn hibban al-bisti ana samun hadisai ciki ne wanda ba a samu cikin wasu tafai kuma dukkanin su ingantattu na zamu diba ana diba na eh kamar abu dawud tirmizi nisa'i ibn maja ana kiransu ashabu sunani hmm, amma cikinsu akwai sahahu akwai hisanu kuma ana samun da'ahu kaɗan na cikinsu kamar wannan bagawiyar rubuta ta hisan ya mishi almasabihu tasniful hadisi وليعني بالتذنيف من تأخلا له wa kashfi muskila. من غير إيجاز إلى قلق حصل ولا وضوح بركاكات وصل إما على الأبواب أو ما سندي أو إلى لن تجمع كل وارد بعض المسانيد على المعاجم وصنفوا أيضا على التراجم ولحذر التذنيف فيما جحلاه la yukhrijanhu musri'an an kamula illa iza hazzabahu wa harara wa amila lfikra bihi wa karira hawzul kamali khalisun lillahi wal mar'u zu halin wa sahwin lahi tasniful hadisi rubuta hadisi wali ana shikula bit tasnifi da rubuta hadisi manta a halwa cincinta kamar irin buhari saboda ya cincinta don haka ya rubuta duk wanda cincinta shi rubuta shi rubuta watan manta a halon da ya kasance ya cincinta lahu ga rubuta hadisi to shi rubuta hadisi bi iya zahen da bayani cikakke ne ka gana buhari akwai bayani wa kashfi da bayani kuma akan mashkilan abin da adada rikici kamar irin tirmizi zai bayani dukkanin abin da zo da iskali min gari ijazin kada ci takaita takaita ba hasala wanda ke sa masuwa wanda ke kai ila galkin. hashe kai ga ya kule ma'ana ba a gane abin da nuhi kashi ijazi kware kware da gaske kasance ko an zo a karanta littafi ne ba a gane abin da ya nuhi wala wuduhin sannan kuma kashi zuba bayani kashi walwale shi kware kware wasala mai saduwa bil kakatin da ramni na labzi kashi kasance shi kawo fuzza ma soke shi zuba kashi kawo lafuzza masu ya ganewa shi bayani shi sanya su cikin hadisi sannan kuma shi kawo fuzza wanda kasance su kuma sun yi sako kwarai kwarai da gaske babu tsauri cikin luga ta taho silili ta taho sakaka shi kuma wanda kasance wasal ila rakakatin wanda zaka zuwa ga abin da ake ce kaka ramni na labzi kashe kasance shi ta kirarin labzi shi ta kirarin labzi har kasance a samu rakaka ciki ne sannan to inda rubutu zai akan mi yace in ma alal abwabi ko da inda rubuta shi rubutu akan babu bukka kamar da buhari radiyallahu anhu kai babun fi kaza babun fi kaza kamar muwadda malik kamar kamar da sai abi dawuda ala bi kenan aw masani ko kuma ta shi rubuta akan munadai in ya rubuta akan munadi zai rubuta akan munadi kamar mun munadi na abi huraira duk hadisai ne ina kawai a ciki ko kuma ta munadi na abdullahi bin umara duk san shi na kawai a ciki aw idan ne ko kuma ta shi rubuta akan ilal hadisi shi kuma hitara babu buka masu bayani ko kuma hadisai masu bayani akan ilolin hadisi duk shi kawo su gaba ɗaya sai shi kulla babi in ya kulla babi cikin kitabul wudu'i to zai kawo sai kawai masu illa ciki in ya kulla babi akan kitabul tsahara ko kuma akan kitabul salati hadisan da an kai magana masu rauni kawai zai kawo ciki ya ce hadisi kaza da aka kawo cikin kitabu salati shi da illa kaza hadisi kaza shi da illa kaza hadisi kaza shi da illa kaza haka zai hashi kai kitabu sawmi duk dai kowane babi ya kulla sai shi kawo hadisai wanda kasance masu illa na cikin wannan babi din au iladin ta jama'u mai tara kullu dukkanin waridin abin da su gona hadisi cikin wannan hadisi mai illa duk abin da zo cikin wannan hadisi in ya kasance mai illa ne ya turgar da shi ba'dul masanidi sashin munadai al ma'ajimi ana rubuta su akan mu'jami akwai munadi wanda aka rubuta akan mu'jami in aka rubuta munadi akan mu'jami abin da aka ce ma mu'ajamu kamar yanzu al misali a ce to za a yi shi akan a fara da manya-manyan sahabbai sai a ce to a fara kawo hadisai na abubakar sannan na umar sannan na usman haka a jerin tasu ko kuma a ce za a fara da hadisai wanda ke kasance masu kusanci na ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce za a rubuta na ahlul baiti sai ce to a fara kawo hadisai na ahlul baiti a kawo na aliyu abi talib radiyallahu anhu a kawo na fatima a kawo na hasan a kawo na husaini to haka za a rubuta akan watan ma'ajimu kenan mun da dina a za'ai amma masanidu akan ma'ajimi masanidu akan ma'ajimi ko kuma al misali a ce za shi akan ma'ajimu in an ka ce akan ma'ajimu sai a ce to ya za a yi sai a ce shi na yan bayani kawai a kan watan sahabban da sun ka fara musulunta sai ce wani shi fara musulunta a fara kawo hadisai ne sannan a kawo nawa ne sannan a kawo nawa ne sannan a kawo nawa ne to wanda suna kira ne mu'ujami mun na dina amma kuma mu'ujami wa sannafu aidan sannan sun yi rubutu kuma ala tarajumi akan tarjamomi kamar wanda an ka rubuta da malik da malik inu adubari annamari ya mai shi akan tarajimu rijali sai tara hadisai malikun annafi a ibn umara duk gaba ɗaya sai kawo su ce wuri kaza ya ambace su sai kawo su gaba ɗaya da bayanin su malikun annafi an ibn umara ko kuma alin misali na abi salihin an abihi an abi hurera duk hadisin da ya kasance na abi salihin ne an abihi an abi hurera sai ka zubo su gaba ɗaya hakan ga in ka ƙare sunan hukuma kuma gosonsu su kamar kila hammamun bihin a abdulzaki an hamamin. Hmm. an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallama wannan suna kira ne kuma ajimu wa sannafu aidan ala tarajumi suna kira ne tarajimu rijali watan fasarori na mazaizai tarjama sai a ce maliku an an ibnu umara suhailu na abi salihin an abihi an abi huraira alamun abdurrahmani an abihi an abi huraira bahadun hakimin an abihi an jaddihi amrun sha'ibin an abihi an jaddihi nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi suke kira tarajimu jali. wala hadratan nifa sannan kun bayan wannan haji tsoron rubutu fi ma jahila ga abin da anka jahilta kashi rubuta abin da kasance maluma sun jahilce shi kashi rubutu ai kasance abin rubuta ko shi bisa abin da rubuta ba ba ka rubuta abinda ka jahilta nan za a neme ka kai bayani ne ka kasa bayani don haka in za ka rubutu ka rubuta abin da kaka iya ganewa in ka zo bayani kana bayanewa da kowa ka iya ganewa <coughs> lahir janhu idan ka ƙara rubutu littafin ka kuma lahir janhu kashe hishe shi musulmi shi na mai gaugawa an kammala shi bari sai ya kammala shi kakka hidda littafin da gaugawa bayan ya kammala ta sai ka ta tikrari ya ce illa me illa iza hazzabahu sai ya wanke littafin nan ya rere shi ku ya tankaɗe shi sai shi hidda dukkanin abin da kasance ya kamata shi fitar wato in zai tara hadisai shi tara hadisai shi tara hadisai in ya tara hadisai shi kaso shi bayani akan su in ya ƙara bayan sai hukumar ta madinin su ɗaya bayan ɗaya in ya diba gasi sai ce to nasa hadisi kaza amma shi da Allah kaza bari in hisai ko kuma hadisin ga akwai wata hanya wadda kasance mai ramni ta amma bari in karfafa shi da hadisi kaza shi ko zai karfafa shi kaga ya tahzibi kenan sannan kuma ya tahriri ya tahzibi ya wanke shi ya tahriri ya kuma gyara shi wa amila fikira ka aikatar da tunaninka bihi ga rubutun da zakai wa karira ka ta aikatar da tunaninka yace haudul kamali duk dai abin da aka so haudul kamali abin da a tara kammala halisu lillahi abin da an kai saboda Allah shi a babbar kammala saboda mi wal mar'u zuji halin dan adam haka da shi manta da ainihin sifatai kashi manta da halitta ta zuji halin. dan adam kuma abuci jahilci na wasu hawin mai rufkar rana sannan kuma lahi mai shigaltuwa na don hakan gashi kula da abin da zai rubutawa ka san da cewa abin da za ka shi kasance kashi saboda Allah don duwa da ka kware ga abu sai ka bar wani abu wanda wani haganin jahilci na sannan sai ka samu rafkana bayan ka samu rafkana kuma sai ka samu shigaltuwa da wani abin da zai ɗauka hankalinka ga abin da haka sun hakawo hakawo shi ba abdul kamali halisu alhamdulillah na'am min gari ijazin ba tare da takaitawa ba hasala ila galkin, wanda zai kai ga shi kasance ya ruhe ma'ana ba a gane ta wala wuduhi sannan kuma kashi da shi da bayani kwarai shi kuma wasu da kakatin wanda zai kai ga kaka a samu lamni a samu abin nan rabnin labzi na'am a yanzu allah misali in ka diba wasu rubutu da wasu hadisai da aka rubuta daga ainihin hanya da malami ka bi wajen bayanin hadisi za ka ga hadisin ya walwale shi kware-kware da gaske walwala da kasance har tana kai ga raka ka ga lafuzan da amfani da su to kashi haka nan sannan kashi ijaza ya buhari ijaza yi amma bai kai ga ainihin ruhi ma'ana ba dibab misbahu rawi <laughs> ha timatun nas'alullaha kullaha watan wannan hatima ce wadda malam ya ruhe littafin ne da ita wadda ya kasance wannan imamu sayudi cikin cikin abin nan cikin littafin shi wanda akan ilimin hadisi wanda shi ke kira abin nan yusun littafin wanda cikin tadribin rawi shi cikin tadribin rawi na shi ma ya kawo irin wannan hikaya wadda ya kasance cikin ta na shehu abdullahi doko shi imamu sayudi cikin tadribin rawi shi. da ya ƙari bayani akan adabu ɗalibin hadisi sai ya goyo ce to ga wata watan ainihin a ƙissa mai shawa ya gargado isnadinta daga malami ne daki daki daki daki daki daki har ya kawo ga wannan muhammadu ahmada al-buhari ya ce muhammadu ahmada al-buhari ya gaya min ya ce ya jiyo ga wannan ya ce ya jo ga wannan malamin shi wanda ake kira ibrahimu abul ibrahim ya ce ya ji daga abul watan shi kuma abul shi ya kasance shi ne alkali na rayu sai aka fitar da shi daga hukunci na rayu da aka ji da shi daga alkanci sai dai ainihin ibrahimu alhatali ya taho da ainihin shi muhammadu ahmad al-buhari shina ƙaramin yaro sai shi wannan ibrahimu alhatali ya zo da shi inda wanda ya kasance shi kuma almajirin buhari ne shi wancan wanda ya kasance ya alkanci aka fi sai daga alkanci ana kira ne ibrahimu to shi wannan ibrahimu alhamdani shi ne kasance zamani da buhari da Dallahu anhu yana ga alkanci inda ake kira rayu sai aka fitar da shi da aka fitar da shi sai ya zo ya ce ma buhari ina son in karanci ilimin hadisi gare ka sai to ilimin hadisi in za a karanta shi sai da ka'ida gata a'a sai kasance shi ibrahim alhatali ya tahi da ainihin almajirin gana shi. wanda ake kira muhammadun ahmad al-buhari ya zo da shi inda shi wannan kadar rayi ya ce ina son ga yaro hakaranta mai hadisi ya ce tana zo inda buhari lokacin da an kai san daga alkanci na ce ina son shi karanta shi ne hadisi ka ji abin da ce mini bayan na kare komi da komi don haka ni yanzu ba zan karanta ba sai na hada ma ka'ida ka ji ka'idodin karatun hadisi ta ce to ga abin da buhari ce mini wa alam bi anna mar'a la yasiru muhaddisan wa alam bi anna rajula la yasiru muhaddisan kamilan fi hadisihi illa ba'da an yaktuba arba'an ma'a arba'in ka arba'in mislu arba'in fi arba'in inda arba'in bi arba'in ala arba'in an arba'in li arba'in wa kullu hazihi rubaiyatu la tatimmu illa ma'a illa bi arba'in ma'a arba'in fa idza tamallaku kulluha hana alaihi arba'un wabtuli bi arba'in wa idza sabara ala zalika akramahu Allahu fi dunya bi arba'in wa asabahu fil akhirati bi arba'in to shi na lokacin da to wannan su ne shehu abdullahi waƙi tunda shi buhari ga wadda kawo su daki daki anna rajula la yasiru muhaddisan kamilan fi hadisihi illa ba'ada an yaktuba arba'an ma arba'in ka arba'in millu arba'in fi arba'in inda arba'in bi arba'in ala arba'in an arba'in li arba'in yace wa kullu hazihi dubaiyatu la tatimmu illa bi arba'in ma'a arba'in fa idza tamallaku kulluha hana alaihi arba'un wa bi arba'in fa idza sabara ala zalika akramahu Allahu fid dunya bi arba'in wa asabahu fil akhirati bi arba'in to suna shehu abdullahi waqi shi ne ce hatimatun nas'alullaha kunnaha wa alam bi al mar'a la yasiru kamila ilmin wa bihi takasiru fi kitabi arba'in turama arba'i ka arba'in wa zai kamillu arba'in fi arba'in wa tilka inda arba'in bi arba'in tukutabu foka arba'in an arba'in da arba'in fa la yatimmu illa ma'a arba'in ala bi arba'in hana alaihi arba'u min ba'daha wa ta'tarihi arba'u li sabri arham kuram mun bi arba'in yusabu fi ahiratin bi arba'in yaktubu li rasuli wan nujaba'i ashabi wal arba'i wal ulama'i yace hakimatun nas'alullah kunnaha wa alamsa ni bi annal mar'a haqiqa shi mutun la yasiru ba shi kasancewa kamil ilmi mai cikakken sani wa bihi kasirin shi da gajartawa ta kaici fi katabi arba'in daga rubuta abu hudu tura wa'anda aka gani ma tare da arba'in hudu ka arba'in tamka hudu wa zai kasu annan hudu millu arba'in daidai hudu fi arba'in cikin hudu wa tilka waɗannan hudu din inda arba'in goma hudu bi arba'in da hudu ta kutuba a rubuta su ko kasaman arba'in hudu an arba'in daga hudu li arba'in saboda hudu wal kullu dukkanin wannan la mu ba ta cika lama arba'in sai da hudu ala waɗanda kasance suka ɗaukaka bi arba'in da hudu hana alaihi arba'un hudu su sauƙaƙa gare shi min ba ha bayan su wata atarihi arba'un wasu ababa guda hudu su gitta mishi lisabri anha idan ya yi hakuri da su mukuramun bi arba'in a girmama shi da hudu yusabu a samu sheshi yusabu shi samu lada fi ahirci ranar alƙiyuma bi arba'in da ababa guda hudu ya katu katubu zai suli wani jaba'i hmm? Hmm? Hmm. za a haɗa su a mala abu ya ce wa bayanin kudin ga ko wani abin da ya kanu to su sun sa cikin sharhi amma malan cikin karama ta da fasaha ta bai yi sharhin su ba amma wadda ya tsara su in mun hakaranta suna hitowa daidai abin da a cikin sharhi yanzu misali da ce ka tuba da rasuli kudu kenan ma arba'in ka arba'in ka arba'in ma'a arba'in millu arba'in fi arba'in inda arba'in bi arba'in ala arba'in fok arba'in li arba'in duk za su yi so dake dake insha Allahu kowane da kwaɗe shi in ka bi shi dake dake kowane shi bayani yana tare shi kasa gare shi kuma an ka diba cikin sharhi haka masu sharhi suka sa